kun da kun kama nan gurin wani bata man lokaci kuke yi banza ba ta kai zomo kasuwa kuma unguluma ba ta irin wannan jewar ta banza tun da ka gama a nan gurin ni ne nake na hita a gurin ai kai ka da hankali don in ne kai a tun da ka ga mun ruwa nan wajen ta da mutumin ne ta tura ran dawo yau ne muka zo mu dan samu koyon kabi ne sai ka je android banza ayin kana ana yanka biyu alal larura ce babu yadda za a samu ila kala eh. amma inda so samu ne eh. in cika in cika in ƙara cikawa kai kware eh, mm. <laughs> mm. abin ya zamo disam yau. alhamdulillah a nan kaka damu kaka damu ai ba a wasa da caji gaskiya ne sannu ku ah. mun samu aboki kenan ah, sannu kana lafiya lafiya mm. abin da nake so da ke sakamakon kimunawa sun yawa a wannan yanki eh. muna samun lokaci da yawa da togaciya kwana bibiyun nan an fara wa'azuzzuka a kanmu fa kuma kin zai sa ido ne sa ido ne mm, mm. ai sa ido ne wallahi tallahi dan su rike soyar annabi Muhammad a ransa amma gaba da yamma munafikan ne yawa to ni abin da na yanke shawara idan hagu ta ki sai a koma yawa saboda in wannan ya ƙi mu hijira daga nan ne mutan da gari ga da yawa <laughs> akwai lambuna akwai rafuka akwai kuma koguna akwai gero kuma ya hmm. fi da kai akwai akwai akwai kutumi ko ina da ina ke yake ya faɗa ma mu za mu iya faɗawa wa duniya ai gaba ɗayan take ne ta ce ba shi na ka fito ma ka fito ma baka sani ba na ga yanzu akwai baiwa ku a rafin nan Yan wato da hmm. son samu ne eh. sai ku ni iska ko dan ni iska yawa ai masoyi kar ka ji komai duk yanda zan yi zan yi dan na gana ai kaunar da yake miki ita kaunar kada landan ina jinki. kina ji kuma ki rike kai kuma da kasa baki an ganye toka kuma haka yake ina jinki. ki da yanda zan yi zan yi dan na gana biya maka bukata ah, alhamdulillah ki biya mana bukata ne mu za mu dauka kuma wallahi ku bani iska to kawai ku bani iska abinda nake so da ke kina ji mu haɗe mun kawai nan Ina ina wani ina wani ya tafi. Amma mutum sai ya shigo gida babu sallama menene irin haka ne kai ku dan Allah dan Annabi. Na ki in sallama. Tana ina. Eh? duk fa abin da mutum yake yi shi ma fa baya son a masa ban gane mutum abin da yake duk abin da mutum yake baya son a yi masa saboda haka da ban gane abin da yake ba eh su wani hango da ke da su kuna tsaya kofar gida kan karo su duk ban gane su waye ba su wane ne baba su gagare ne aka koro su suka faɗo nan gidan shine umma ta kora hakika wannan haka ne zancen yanzu ke saboda girman Allah abin da na faɗa ke zama a banza kenan duk hikimata duk hikimata mutumin da na keta dajin sambisa gida gida hudu a ƙwarewa ta farauta a ƙwarewa ta kaiwa da dawa dai dawa dai Allah dai ya biya Allah dai ya biya Allah dai ya biya a bai ma aba saboda fito ƙasar fito ya isa ni wa dai ina shiga yan bori wallahi ke yi ne abun da na faɗa in ba a bubu doka a gidan nan ba wallahi da zai ɓaci mutumin da an riga an gama sa hannu a takarda dogo takarda ni aka nada in shiga gabas duk wannan na in zo da shi kwaka ne Allah na tuba su gafar lazimi.